Wata turka-turka ta sake barkewa tsakanin Ali Zuma mai gidan damban Diye da Idris Bambarewa mai gidan damban Marman Yanya, inda wata firar da aka yi da Ali Zuma ta ɓata wa Idris Bambarewa mai gidan damban Marman Yanya rai, inda ya kira shi da yaransa. Wannan fira ta sa Idris Bambarewa mai gidan damban Marman Yanya mai da martani da kakkausan murya. Ku biyo mu domin jin yadda ta kaya tsakanin Ali Zuma mai gidan damban Diye da Idris Bambarewa mai gidan damban Marman Yanya. Ali Zuma yaro na ne. sannan ba ma alin zama ba duk wani kungiyan damban najeriya bai isa ya ce ni yaron shi bane ba saboda shekara na goma sha takwas ina kungiyar damben a nan nan maraba wanda dambe na bai taba tashi ba kuma shi ali zuma ina ganin kwata-kwata kafa damben shi ma bai kai shekara hudu zuwa biyar ba yanzu kaga bai sai ya fito ba ya ce lallai ni yaron shi bane kai dai ni rayuwata ina nuna ma duk wani wanda muke tare da shi ina nuna mai biyayya in dai sana'a mu ɗaya da ni da kai ne saboda babu wanda ya isa ma wani arziki in ba Allah ba ko da yaushe ina kira tun ma daga supporter yan damben Najeriya ina kira su abin da ya kamata a yi a haɗa kai kuma haɗa kan nan daga farko babu inda zai samu ta wurin kungiyoyi ne na sha in fito gidan jarida in fito gidan biya gidan rediyo in yi magana akan dangantakan mu da ni da Ali Zuma ya kamata a ce idan yana da gagarumin biki ina iya rufe gidana mu je a mishi ni ma in yana da gagarumin biki yana iya rufe gidan shi idan muka yi ko da naira dubu ɗaya muka yi muna iya karuwa shi zai karu ni zan karu ya taɓa yin ajo a daidai ni na kama hanya na bar gidana na je amma ni na yi ajo ba iyaka na gayyace shi bai taɓa zuwa ba sannan kuma duk wani abin da zan yi na farin ciki dan liti yana zuwa kaga kuma dole ne in gwada lalle ina son dan liti na ji ya fito yana cewa ya sa mu ana ajo ni anas muna mutunci da shi kuma anas shi ya kamata ya gayyace ni ba ali zuma ba saboda ni ali zuma na je ajo shi har sau biyu ni bai taba zuwa nawa ba sannan ko da yake kiran cewa shi mai gidana ne ni babu wani kungiyar dambe a najeriya da zai ce shi mai gidana ne dan litinin zan iya cewa shi mai gidana ne shi ma saboda irin kyautatawa da yake min da kuma yadda muke amma ni shekara na goma sha takwas ina kungiyar dambe kai da ka zo ka kai shekara biyar kana kungiyar dambe baka isa ka ce kai mai gidana bane ba sai dai ni ina girmama kowa da dan kallo da kungiyar dambe da kowa a najeriya yana daraja shi duk girman da allah ya ba mutum saboda haka bai kamata ya fito ba ya faɗi irin wannan magana kuma in yana tunanin cewa yanzu ne yake neman haɗin kan mutane ya, makara lokacin da aka yi damben ɗan liti ya kamata a ce ali zuma ko bai zo ba ya tura wani nashi ya zo wannan ajo na ɗan liti kaga yanzu in za a yi na anas mu ma mu je amma ya nuna bai tare da mu shi yana tare da anas mu kuma Abin da kullum nake kira idan mu muka haɗa kai kungiyoyin damben najeriya za mu ci moriyar dambe idan ba mu haɗa kai ba duk aikin banza za mu ringa yi saboda wahala za mu ringa yi masu 'yan damben ka ji dan dambe yana cewa wani shine mutumin kirki wani shine mutumin kirki wanda kuma babu wani kungiyar da dan dambe ba zai iya zagin shi ba sai dai zagin na wani ya fi na wani saboda haka magana ya fito ya ce cewa shi kaza kaza yanzu ba a yanzu ya kamata ya fito ba saboda mun daɗe muna kira akan cewa a haɗa kai a haɗa kai ya ki a haɗa kai saboda haka mu muna nan idan Allah ya kai mu ranar Lahadi ajin autan mamman za a yi kuma ni na kira duk wani dan kallo daga kudu har arewa har gurumada duk wani dan dambe daga kudu har arewa har gurmada in ma sha Allah tun ranar juma'a yana maraba za a yi wannan damben a cikin wannan gida saboda haka babban biki ne wanda ba taɓa yin irin shi ba a nan Nasarawa state in ma sha Allah za mu karrama shi autan mamman a cikin wannan gida kuma su mamman din ma ya alkawarin zuwa kuma a yanzu 'yan damba da yawa masu riga sun taho maraba da kudu da arewa. Sai dai Idris Bambarewa mai gidan damban maraban yanya ya ce ba Ali Zuma ne yake da haƙi ko ganin dama kiran wannan sulhu ba sai dai ƙungiyoyi na masu sha'awar kallon dambe su suke da haƙi na kiran wannan sulhu kuma a duk lokacin da aka kirawo su a shirye suke domin zuwa a sulhunta tsakanin su da ali Zuma. Idan yana son haka muna son duk wani sapotan dambe da yake Najeriya ya kira mu gaba ɗaya ya kira ɗan liti saboda shine mai gidanmu dan litici shi yake da right ya kira duk wata kungiyar dambe a najeriya mu zanna mu yi mitin mu gyara ai ko rigima akai ko dambe kuka yi da mutum irin na rigima din na neman abinci ana iya sasanta ku duk mutumin da gaga ka sasanta shi bai yadda ba ya zama to shedan saboda haka ni ko da yaushe ina shirye idan aka ce abu na haɗin kai ne ina shirye kuma ina kira ga sapotan kudu da arewa dukkan mu ɗaya ne in babu kudu ba arewa in ba arewa babu kudu in ba gurmada babu dukkan yaran nan neman abinci suke yi mu kyautata musu musamman mu muke yi kuma shiga nuna supportan nan da suke yi shi ya sa ma ake kyautata ma wa'yansu 'yan dambe in ba ka ba kungiyoyi da yawa suna walakanta 'yan dambe dan dambe zai saya yana ta wahalalu shekara da shekaru ba a san mutuncin shi ba amma yanzu saboda supporter kokarin da suke yi ana kyautata ma 'yan dambe kuma dan dambe ya san inda ake kyautata mishi saboda haka muna kira ga 'yan kallo idan 'yan kallo suka kira mu zanna za mu zanna za mu yi magana za mu gyara wayannan lamurori gaba ɗaya amma ya makara da kiran cewa wai yanzu ne yake neman kungiyoyin dambe ai idan ajo ne ma zai sa ya kamata ya sa ma shi eh, kungiyar damben mina wato shahibu soja kenan saboda shi yake ɗebo 'yan dambe daga mina ya kama shi a yi dambe a koma mina shi ya kamata ya sawa ajo to tunda ya sawa anas saboda an shiga yanayin coronavirus ni ma na sa ma dan litti kuma shi anas bai zo ba kuma shi ma bai zo ba saboda haka wannan abin da yake ransu su cire shi ba wanda isai mu wani arziki sai Allah duk duniyar nan gaba daya bar maka ita ma baka da yadda zaka yi abin da ka tara din zaka bar shi a duniya saboda akwai rai akwai eh, akwai rai akwai mutuwa saboda haka tun da wuri tun ma lokaci bai kare ba ya kamata kungiyoyin dambe su haɗa kai kungiyoyin dambe su haɗa kai da diya-diya da maraba bambancin su ba mai yawa bane ba idan yau ya ce mu haɗa kai da shi ni na amince za mu haɗa kai kuma za mu benefitin shi zai samu ne zan samu amma magana ya zo yana kiran mu daga baya ya ce ai cewa yanzu ne yake neman haɗin kanmu ya makara a yanzu sai dai 'yan kallo su za su haɗa kungiya su kirawo mu mu zanna saboda shi bai da niyan ya haɗa kan mutane bai da niyan ya haɗa kan mutane wanda yake da niyan ya haɗa kan mutane shine dan liti ko lokacin da aka haɗa ni turabol wanda jahohi jahohi mun je jihar kebbi mun yi dambe mun je katsina mun yi dambe mun je kaduna mun yi dambe mun je kano mun yi dambe mun zo nasarawa mun yi dambe saboda haka dan liti shine wanda ya cancanta wanda ya kamata duk wani sapota na dambe su goya mai baya da kuma sapota din a ware sapota kudu da arewa ko da mutum biyar biyar ne a zannar da duk wani kungiyoyin dambe da yake najeriya a hada kai nan ne ma za a gane me ya kamata ai gwamnati suna so shiga harkar nan amma saboda ba mu haɗa kai ba shi yasa har yanzu ba a gane menene ake tafiya ba yanzu haka ba zan iya manta ba a cikin wannan satin ina tare da kwamishinan wasanni na jihar nasarawa wanda ya zanna da ni in ma sha allahu za su taimaka ma harkan dambe amma mu ma sai mun tallafa ma kanmu kafin a tallafa mana sai mun so junanmu kafin a so mu saboda haka ya kamata mu fito kungiyoyin dambe mu haɗa kai mu zamanto uwa ɗaya uba ɗaya kamar yadda za a yi ma anas ajo ya kamata da a ce sun zo ajon ɗan liti duk wani kungiyar dambe da yake najeriya ya zo ajon ɗan liti wallahi yanzu gaba ɗaya yau sai in ce ba a dambe gidana sai ce dan litiya dan litiya ya kamata a ce ba za a dambe gidanka ba babu inda za a dambe Najeriya gaba ɗaya za a je a ajan Anas a shiga naira dubu dubu amma yanzu tunda mu ba su kira mu da wuri ba su su yi nasu mu kuma a nan maraba za mu yi ajan autan mamman yawa saboda da aka yi na dan liti su ba zo ba kuma duk wanda bai tare da dan liti a kungiyar damben Najeriya ne ma ban tare da shi saboda duk wanda ya ce yana son ka kai ma kana son shi ni ina son dan liti duk dare duk rana ina son shi tunda ya nuna yana so na duk wanda yake son ka shine naka